Wannan rana tana da matukar muhimmancin gaske musamman ma ga yadda take kara nuna gagarumar rawar da ma'aikata ke takawa ga ci gaban ƙasa. Duk da irin matsalolin da ma'aikatan Najeriya ke fuskanta a bangaren da ya shafi inganta rayuwarsu ba za dai a ce babu dalilin murna ba. Na zanta da shugaban ƙungiyar kwadago na ƙasa NLC Comrade Ayubawa ba ga kuma abin da yake cewa. A alif shine aka fara mai da ɗaya ga watan Mayu ya zama rana na musamman domin ma'aikata a Najeriya. mafi karancin albashi da ake biyan ma'aikaci a Najeriya lallai ya zama abu ne wanda ba za ta ma saya mashi buhun shinkafa ba. Kungiyan kwadago muna nan daram domin mu kare haƙƙin ma'aikata kuma yadda za mu duba a ga an samu ci gaban ƙasa wanda kowa zai bunƙasa. Na kuma tuntubi ɗaya bangaren kungiyan kwadago na ULC inda Comrade Nasir Kabir shi ma ya ce. Mu wannan rana ta ma'aikata ba rana bane ta farin ciki a wajen wajenmu. Muna bakin cikin halin da aka jefa ma'aikatan Najeriya a ciki wanda idan ba su babu gwamnatin sai ka ga albashin shi naira dubu goma sha takwas kayayyaki sun tashi a kasuwa kasuwan nan faɗe muke zuwa da ministocin nan ta ya za a yi a cewa naira dubu goma sha takwas shine albashin ɗan najeriya shi ko malam abubakar ali ƙwararre kan harkan tattalin arziki yadda yake kallon lamarin ya bambanta ni a gani na abin da ya kamata 'yan kungiyar kwadago su ringa mai da hankali a kansu tattalin arzikin lebo ya kamata su mai da hankalin shi yadda za a sarrafa tattalin arzikin ƙasan nan a samu bunƙasan masana'antu aiki ga mutane lokacin da aka kara zuwa dubu goma sha takwas dala yana naira ɗari da ashirin ne yau dalar nan yana naira ɗari uku da sittin kuma da yake mu mun dogara ka cokan kusan komai da ƙasan waje ake kawo mana saboda haka ba wani ƙarin kirki za a samu ba to koya ma'aikata ke kallon wannan rana ga wasu daga cikin waɗanda na tuntuɓa na adiza bashari dan allah kara mana wani albashi a ce mutum mai tafi da itin tazo ai abu na bai yi ba an mai da mu kaman bayi a najeriya kuma government work da mutum bai benefiting a ciki sunana aliyu ja'afar karin albashi ba wanda bai son kari to amma ƙarin albashin me zai haifar kana jin in an kara mun albashi shinkafa cin da nake siya da sauran kayan abinci a yadda suke da zan same su a haka wannan in ka dauki wannan to na yau da kaina ni ina tunanin cewa system ɗinmu ne economy din gaba ɗaya shine abin da ya kamata a kokarin neman tsarin yadda za a canza shi yan uwana ma'aikata da Allah maganganu ne ba ku ji daɗin shi ba da Allah ina neman afuwa Suna na koro musa inda sun iya sa gwamnati su kare kuɗin albashi zai yi kyau amma kuma abinda na sani ba kowa zai shafa ba dalilin shine mu da muke aiki a bangarorin masu zama kansu ban tsammani abin zai shafe mu ba ban tsammani shugabannin kamfanin mu za su yi karin ba yarjejeniya kan batun karin albashi ya yi nisa tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin kwadago inda ake sa ran kawo ƙarshen watan Agusta sabon ƙarin zai fara shiga aljihun ma'aikata. Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, RFI Hausa.